بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا yan إنا ميروكم الله سبحانه وتعالى دي كربا من كيوا وان أيكم من kyawawan ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya kawo mu laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna al manshura li itiqadi at ta'ifati at-najiyati al mansura yau muna goma sha biyu daidai ga watan muharram na shekara ta 1236 hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan goma na shekara ta 2014 miladiya ah, za mu tashi a tambaya ta 71 a nawa na'am tambayan ta ce ma ma'ana ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama fil asma'il husna menene manzon Allah sallallama yake nufi me ma'anan faɗin sannan da yake cewa Allah yana da sunaye casa'in da tara man ahsaha wanda ya ƙididdige su ya kiyaye su ya yi aiki da su gwargwado da halal jannata zai shiga aljanna me ma'anan wannan me ma'anan wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna jawab mala ya ba da amsa ce qad fussira zalika bi ma'ani an fassara wannan magana ta manzon Allah sallallahu da ma'anoni daban-daban minha daga cikinsu hifzuha waɗansu malamai suka ce ka haddace sunayen Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu har can karshe wa du'a'illahi biha kuma ka rika roƙon Allah ka rika kiran Allah da su yayin da kake addu'a wa sana'u alaihi bi jami'iha kuma ka rika yaba wa Allah da dukkan sunayen waɗansu sun fassara shi da haka wa minha daga cikin waɗansu ma'anan an ce annama kana ya sugul iktida'u bihi karrahimi wal karimi lallai abunda wato ya dace a yi koyi da shi da su misali karrahimi kaman suna Allah da ya ce wa kansa mai rahama ne alkarimi fayamurranna abdu nafsahu wato bawa wato ya tafiyar da su ala an yasiha lahu ittisafu biha fi ma yaliqu bihi wato kaima ya zamanto ka sifantu da su a gwargwadon matsayinka na ɗan adam idan ka ji Allah ya ce wa kanshi arrahimu mai rahama mai tausayi mai jin ƙai mai jin kai to kai ma ana son ka sifantu da wannan sifan a gorgodon matsayinka na ɗan adam kai ma ka zamanto mai rahama ka ci a ah, tunda mahalicci na mai tausayi ne ni ma me zai hana ba zan tausaya ma wani ba ai akwai hadisai da suka ce irhamu man fil ardi ko ku ji tausayin ku nuna rahama da jin kai ga wanda suke kasa wanda yake sama da ku shi ma zai nuna muku rahama da jin kai wato waɗansu suka ce daga cikin fassarar malaman wata fassara da waɗansu suka yi suka ce in ka ji irin waɗannan sifofin da Allah ya sifantu da su in nan kai ma sai ka yi ƙoƙari ka sifantu da su amma a daidai matsayinka na ɗan adam yanzu idan ka ji Allah ya ce shi arrahimu ne mai jin kai ne mai rahama me ya dace kai ma ka yi ga mutane ka zamanto mai tausayi mai rahama a gare su in ka ji Allah ya ce alkarimu mai karamci to kai ma ka yi ƙoƙari ka rika wannan karamcin ga mutane amma daidai matsayinka na ɗan adam karka ce kai rahamar kaɗin za ka kwatanta ta sai irin ta Allah a'a ta Allah ta wuce naka kai ka ɗebo wannan sifan ka yi applying ɗinta daidai scope ɗinka a matsayinka na ɗan adam ina fata an gane ko ai Allah maɗaukakin sarki ya nuna ɗan adam sami'un basirun ne ɗan adam mai ji ne mai gani ne kaga jin ɗan adam da ganin ɗan adam ai daidai matsayin shi na ɗan adam ne shi kuma Allah ya ce wa kana Allahu sami'an basiran shi Allah mai ji ne mai gani kaga shi ma ji ne da gani ne wanda ya dace da irin nashi shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala waɗansu sun fassara shi da haka wa ma kana ya bihi nafsahu ta'ala to abinda kuma ya keɓanta ga Allah ne gaba ɗaya kaga wancan wato wanda za ka iya koyi da Allah ne a ɓangarensu al-iktida'u ar-rahim al-karim zaka iya koyi da shi amma sifofin da sun keɓanta ne ga Allah shi kadai ta'ala to bai dace kai kuma kai koyi da su ba anan ka duba Kamar me Kaljabbar. Wal'azim wal mutakabbir mai nuna girma Wal'azim mai fankama aljabbar wanda yake da fawa mai tirsasawa to fa'alal abdi ya wajaba ka bawa a nan al'iƙraru biha ya yadda da su ya yi imani da su cewa Allah ne Allah ya sifanta da su kuma shi kaɗai ne ya dace da su wal laha kuma ka miƙa wuyanka a gare su ka kaskantar da kanka gare su wa adamu tahalli bi sifati bi sifati minha kada ka kuskura ka ce za ka yi koyi kai ma don kaji an ce Allah Allah mutakabbir ne kai ma ka ce za ka yi mutakabbir sama da mutane sama da mutane kaji Allah ya ce wa kanshi al-azim kai ma ka rika ganin kanka wani azimun ne cikin mutane kafi kowa ko kaji Allah ya ce al-jabbaru eh, al-jabbaru wanda yake sama da kowa mai karya kowa mai take kowa kai ma ka ce za ka ɗauko irin wannan sifan ka manna wa kanka aka ce irin wannan ka bar wa Allah shi shi kaɗai ne yake ɓanta da wannan kar ka ɗauko ka ce za ka manna wa kanka domin a wani hadisi manzo Allah sassala ya ce hadisul kudusi Allah ya ce girman kai nawa ne mayafina ne in ji Allah duk wanda ya ce zai ɗauke shi ya yafa shi to Allah ce sai na kaskantar da shi an take shi kuwa to kaga irin waɗannan sifofi na nuna fankama da girma da isa da cika da batsewa da tumbatsa wanda Allah ya sifanta kanshi da su aka ce irin waɗannan bai dace bawa ya ce shi ma zai zai irin su a kanshi ba a'a kullum ka rika nuna kai kasa kake mai tawalu'u ne wato inda aka yi ta categorizing in sifofin da wanda ya dace bawa yayi koyi da su da wanda bai dace bawa yayi koyi da su ba kenan wa kana fi ma'anar wa'ad akwai waɗanda suke a matsayin alkawari ne kaga alghafur mai yawan gafara ashakuru mai yawan godewa bayinsa in kai aiki mai kyau da ikhlasi wa Allah shi kadai Allah yana gode wa bawansa kamar yadda ya zo a cikin suratu suratul isra'i ya ce wa man kana yuridul ajilata akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkuran duk wanda ya sa lahira ita ce a gabansa lahira ita ce damuwansa kuma ya yi aiki tukuru domin lahiran yana kuma mumini kaga sharaɗin kenan kafiri zai iya ayyuka masu yawa da cewa na lahira ne amma rashin imanin nan da bai yi ba sai ya hana shi samu wa na ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an manfura ciyar da maraya sallah karatun qur'ani yin sadaka zakka waɗannan duka ayyuka ne na lahira wanda ake neman aljanna da su to kafuri a ce duk an yi wata ramadana da shi amma bai musulunta ba zai amfane shi shi ne Allah ya ce wanda ya so lahira ya sa lahira a gaban shi kuma ita ce damuwarsa kuma ya yi aiki wurjanjan saboda lahiran nan da sharaɗin wa huwa mu'minun yana musulmi mumini Allah ce fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkuran irin waɗannan mutanen ayyukansu abun godewa ne ga Allah to kaga Al-afu mai afuwa arra'ufu mai rangwame Al-halimu mai haƙuri sosai aljawadu mai yawan kyauta alkarimu mai yawan karamci to falyaqif minhu inda tama'i war ragabati irin waɗannan bawa sai ya tsaya yanda zai mu'amalanci irin waɗannan sifofin ka zamanto kana mai kwaɗayin gafaransa kana kuma mai mai mai, sa rai duk inda ka ji an ce algafuru Allah algafuru ne ka rika sa rai insha Allah kana cikin wanda za a yi ma wannan gafaran ashakuru mai gode ayyukan bayinsa ka rika sa rai ka rika jin cewa insha Allahu kana cikin wanda za a gode wa ayyukansu al'afu mai afuwa ka rika sa rai sha Allahu kana cikin waɗanda suke karkashin afuwan Allah arra'ufu mai rangwame ka rika sa rai kana cikin waɗanda Allah zai musu rangwame alhalimu mai haƙuri ka rika sa rai kana cikin insha Allah wanda Allah zai yake haƙuri da kai aljawadu kuma da alkarimu duka to iri waɗannan idan ka karanta su kullum ka rika ji kana cikin waɗanda Allah zai ma waɗannan abubuwa su kuma yadda za ka mu'amalanci irin waɗannan sifofin can ka yi koyi da su nan kuma an haramta maka ka yi koyi da su nan kuma aka ce ka rika sa rai cikin waɗanda za su amfana da waɗannan sifofi na Allah shine na alkawari kenan shine wa ma kana fihi bi ma'anal wa'ad abun da yake kamar alkawari ne na Allah wanda ya kaza to Allah gafurun rahimun ne wanda ya kaza Allah shakurun ne al'afu ne ga bayinsa to ka rika sa rai wa ma kana bim fihi bi ma'anar wa'id waɗanda suka zo kuma sifofin Allah da ya kawo su a sifan wato mai mai mai mai mai mai, punishing din mutane sifofinsa ya nuna shi Allah mai kama mutum ne mai masa ukuba ne to duk inda ka ji wannan sifan ka karanta ta na Allah in ka zo kanta ka rika kullun jin tsoron cewa kada ka kasance cikin wanda Allah zai musu kaman al'azizu mabuwayi hmm? ka ce kai kafiran nan sun buwaye mu ya zamu yi kai beraye sun buwaye ne a ɗakina bi ma'ana ka sa magani ka sa magani ina sauro sun buwaye ni a gidan nan wallan barayi sun buwaye ni sun buwaye mu angwana kaga abu ne ai ba na jin daɗi ba ne to in ka ji an ce Allah mabuwayi ne to lalle ka rika tsoron taɓa shi ɗin Allah ɗin saboda kar ya buwaye kan zuntiqam wato mai kama mutum ya uku ya masa ukuba intiqam shine retaliation ka yi wa mutum abu ya rika fakonka don ya yi retaliating nan gaba to shi Allah zuntiqam ne mai ramawa ne ga abin da ba yake masa nan gaba in bai tuba ba to duk inda ka je Allah ya sifanta kanshi da shi cewa shi mai ukuba ne to kullum ka rika tsoro zuciyanka tana karka tana menene tana kadawa don tsoron karka kasance cikin waɗanda Allah zai dabka din ta wace hanya ta hanyar ka yi avoiding ka kiya dukkan abin da zai kai ka har ka fada ciki waɗanda zai yi wa ukuba ɗin shadidul iqab in ka kaji Allah ya ce a shi shadidul iqab mai tsananin ukuba ne to a same ka kana yawaita tsoron taɓa shi Allah ɗin da abin da ya haramta maka sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne to hey wannan zai motivating naka in ka ji Allah mai gaggawan hisabi ne ka rika aikata ayyuka masu kyau kuma ka rika zama a ko da yaushe cewa Allah a ko da yaushe zai iya kama kai maka hisabi to wannan zai sa ka rika sara kana kallon gatarinka bakin gatarinka ko menene falyatif minhu indal khashiyati to ana so su waɗannan duk lokacin da ka karanta sifofi din nan irin waɗannan a same ka cikin tsoro warrahbati da kaɗuwa da firgici yanda ka mu'amalanci waɗannan nau'o'i na sifofin Allah kenan domin duk za ka same su a cikin 99 names din nan sunaye 99 din nan wa minha daga cikin sunayen shuhudul abdi iyaha da kun ba da shaida a kansu wa ita'uha haqqaha da ba ma waɗannan sifofin haƙƙinsu sunayen haƙƙinsu kai sunayen Allah kai ma'arifatu haqqiha wa ita'uha haqqaha ma'arifatan wa ubudiyatan akwai waɗansu sunayen Allah da ka ji su to ana so ka ba wa sunayen haƙƙinsu wajen saninsu da kuma bauta wa Allah da sunayen misaluhu misali man shahida duk bawan da ya shaida cewa ya yi imani ya yarda da ulu wallahi ta'ala cewa Allah maɗaukaki ne yana can sama ala halkihi sama sama sama da halittunsa wa fauqiyatu kuma yadda Allah fauka kulli shay'in yana sama da kowane abu yana sama da kai wastiwa'uhu ala arshihi kuma kayi imani ka yadda cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa ba'inan min khalqihi daidaita wanda ta saba da daidaiton bayinsa da halittunsa kuma ka yadda ma'a ihatatihi bihim ka yadda Allah iliminsa da sanin abunda kowa yake ilimin Allah yana zagaye da shi ilman ta hanyar ilimi wa kuduratan kuma yana da iko wa ghairu zalika da makamancin wannan wa ta'abbada bi muqtada hadhihi sifa sai ka rika bauta wa Allah subhanahu ta'ala gurgudun wannan sifa yanzu mu duba idan mutum ya zo addu'a ya tsaya na addu'a ya Allah ka mun kaza ya Allah mun kaza lokacin da yake addu'a kaskanta da ya ke ji yana jin a lokaci yana filin Allah yana sama da shi kuma a lokacin yana ya yi imani yana jin Allah yana jin shi kuma Allah yana zagaye da dukkan abin da yake kuma ka duba in mutum zai addu'a ya ta ina ya zai daga hannun shi sama to wannan in ka tashi bautan ya Allah mun ya Allah mun haka dinnan da kake ka ƙara tabbatar da shaida cewa Allah yana ta sama da kai ne ta sama da kai ne su kuma in ka zo irinsu sai ka rika abin nan kuma ka san Allah yana zagaye sanin Allah da kuduran Allah da ikon Allah lokacin da ka zo addu'an ya Allah waɗannan da suka samu a gaba Allah ka karya su Allah ka magance mana su ka rika yin shi da cewa lallai Allah mai iko din ne a kansu shi yasa ka ce ya karya maka su to su kuma in ka zo irin waɗannan yadda za ka mu'amalanci irin waɗannan eh, sunayen da sifofin kenan bihaisu yasiru li kalbihi a lokacin da kake zaka rika ji a zuciyanka samadun ya aruju ilaihi zaka saji wani irin karfi cewa abinda kake din yana tashi zuwa ga Allah addu'ar tana zuwa munajiyan lahu kuma kana jin cewa a lokacin da kake gana da Allah kake roƙon shi shi Allah yana jinka eh, munajiyan lahu turuqan waƙifan baina yadaihi mutriqan ka rika kwankwasa kwankwasawa bi ma'ana kana roƙo a tsaye a gaban Allah haka za ka rika ji wa wuqufa al-abdi baina ya al aziz lokacin da kake addu'an ka in dai kana addu'an kana ya Allah ya Allah a lokacin zaka ga kana filin cewa kai ne ƙasa kana roƙo wani wanda yake sama da kai kuma yake da fawa akan abin da kake roƙa din yanda za ka ga mutum bawa yana tsaye a gaban ubangidansa in mastan sana yana tsaye za ka ga yanda yake abuna wani idan yana tsaye gaban ogan shi za ka ga haka kai kom here okay sa okay sa sai ka ga ana wani rarrabewa ana sussunkuyawa eh ana sussunkuyawa ko ka kira wani ka ga ya sunkuya haka kawai ko sarki ya kira wani ba bafadin shi zai aike shi kaga an yi haka kai an wani irin fadawa an yi haka ba a makallan irin shi to kai ma i lokacin da za ka yi mu'amala da Allah ka ji kana roƙon shi ka ɗan fara zuciyanka a gare shi ka rika jin filin kana ji a wannan lokacin kai ne kaskantaccen da baka da kowa gatan ka shine Allah Allah shine kowa shine sama da kai kuma mai iko ne akan abinda kake roƙa ɗin ka rika filin wannan fayashuru sai mutum ya rika ji yana filin bi anna kalimahu ko wa amalahu sa'idun ilaihi kalmomin da kake faɗa da ayyukan da kake faɗa ka rika ji kawai suna hawa ne kawai ilaihi zuwa ga Allah ma'arudun alaihi kuma ana bijiro abun ga Allah subhanahu ta'ala abinda ka roƙa din to fa in ka ji Allah yana sama da kai kuma kai imani da irin wannan sifan to ka san ashe duk abin da za ka yi ashe yana kallon ka zai sa ka rika taka tsantsan domin wanda yake sama can kai kuma kana kasa ai duk abin da kai muna abin eh, yana kallon ka akwai ni karin magana na hausa wai biri na kallon menene na akwai wani karin magana dai wai kafin ka hango biri biri ya menene saboda shi yana saboda shi yana sama to kamar irin wani bi ma'ana duk lokacin da ka rika filin shi Allah fa yana sama da kai to ka ji duk fa inda ka shiga kai wani abu fa yana kallon ka yana kallon kuma ka ji duk abin da ka roƙa din yana tashi sama ne zuwa ga Allah ana bijirar da abun ga Allah to fayastahayi wannan zai sa bawa ya rika jin kunya an yas'ada ilaihi ya ga abin da ke hawa zuwa ga Allah min kalamin kalimihi daga kalmominsa da yake furtawa wa amalihi da ayyukan da yake aikatawa ma yukhzihi ya rika ganin abubuwan da za su tozartar da shi ne wa yufdihuhu su kunyata shi hunalika a can har in ka yadda ayyukan da kake suna tashi zuwa ga Allah to ai bawa zai rika jin kunya a ce ga wata ashar ta hau zuwa ga Allah an kai wata ashar ko wata kalma mummuna da ya furta ko wani aiki na mara kyau na kazanta da yayi ai dole ya ji kunya a ce waɗannan duk a tattara su a kai su gaban Allah hmm? wa yashhadu nuzulul amri wal marasimil ilahiyya ila aqtaril awalimi kulla waqtin Hmm? ka rika shaidawa kana jin nuzulul amri al'amuran Allah suna saukowa wal marasimul ilahiyya da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar ila aqtaril awalimi zuwa ga duniyan nan tamu kulla waqtin a kowane lokaci bi anwa'i tadbiri wa tasarrufi min al imatati wal ihya ka rika jin Allah fa shine mai tafiyar da al'amuranka mai tafiyar da al'amuran duniyan nan mai jujjuya komai na duniyan nan yake tafiyar da shi ka san fa ta wajen imatati kashewa wal ihya'i da rayawa duk fa Allah ne mai yin su wal i'zazi da ɗaukakawa wal izlali da kaskantarwa wal da donkofarwa wal raf'i da ɗagawa wal ata'i da bayarwa wal man'i da hanawa wa kashfil bala'i da yaye bala'i wa irsalihi da turo bala'in duka kasan waɗannan a hannun Allah suke wa mudawalatul ayyami bainan nasi da tafiyar da wato eh, tafiyar da al'amuran duniya da jujjuya al'amuran duniya tsakanin mutane al'amuran yau da gobe kamar yadda Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas idan kai da Allah shine mai tafiyar da abubuwan almudawalatu Allah yau wannan ne mai abu gobe abun ya koma hannun wancan Allah shine mai caccanja yana tafiyar da al'amura yau wannan ne mai kuɗi shine oga duniyan daga yau tana tafiya tana tafiya sai ta kaga ka ba ta canja wannan abun ta kwashe shi ta damka shi hannun wancan yanzu wancan kuma ya zamanto bai da komai haka wa tilkal ayyamu kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin suratu ina jin Ali Imran ne ko abin nan eh, Ali Imran ko kuma ma'ida ne yace cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi وليعلم الله الذين آمنين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء lokacin da musulmai suka kashe mutum saba'in a yakin badar na kafiran ƙuraishawa mutum saba'in suka kama saba'in to aka zo bayan yakin badar immediately ba a kwana biyu ba bayan yan shekaru haka sai na uhud ya zo sai aka kashe su ma musulmai saba'in suna ta mamaki awalan ma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha Allah ce qul huwa min indi anfusikum musulmai suka yi ta mamaki ya aka yi aka yi difitin dinmu a yakin uhudu ga annabi a cikinmu har aka kashe baffansa hamza aka yi kaza aka kashe manya-manyan sahabai saba'in Allah ce ku tuna lokacin da wannan musibar ta same ku kuna ta mamaki kuna satu surprising ya aka yi wannan abun ya same mu Allah ce qul huwa min indi anfusikum ka ga musu ya Muhammad matsalan daga gare su ne su ne annabi ya ce kar su matsa suka matsa ko matsalan daga wajen ku ne Allah ya ce to Allah ya ce abunda ma ku mutum saba'in aka kama mu aka kat asabtum mithlaiha ku kuma can kun samu dobul kun kashe saba'in a badar kun kama nawa saba'in Allah ya ce hega ku kuna complaining akan abinda ku abu ɗaya ya same ku ku kuma kun samu dobul ɗin shi Allah ya ce to in kuna jin takaici da zafi Nasara da zafi na suka da zafin an kashe muku wani da wani. Allah ce in tus eh, eh menene kul in takunu ta'lam fa innahum ya'lam idan wannan ya same ku ku tuna su ma irin shi ya same ku to Allah ce kwanaki rayuwa juyi juyi ne wata rana kana abokin gabanka ya, ya ci nasara a kanka wata rana kuma a ji juyi kai kuma ka ci nasara ya ce Allah ya ce haka duniya ta ci to irin waɗannan sifofin idan ka karanta cewa al'imata turayawa da kashewa da ɗaukakawa da ƙasƙantarwa da danƙwafarwa da ɗagawa da bayarwa da hanawa da yaye bala'i da saukar da bala'in dukka san waɗannan abubuwan a hannun Allah suke yau da gobe in kana cikin wannan wata rana kana cikin wannan kwanakin juyi juyi suke juyi juyi suke wata rayin ana cikin talauci ka samu can an buɗa kawai ya ka ga mutum ina ai wani yanzu fa ai baya ganuwa ma wani din da kwarai da gaske kwarai ina ta fata an gane haka za ka samu wani din na ina yake ai Allah sarki Allah ya masa rasuwa yau da gobe kenan da kuma da yake raye ba inda ba a jin shi a duniya duk wata kiciniya kawai ana ciki amma yau shuru kaman ba a yi shi wa tilkal ayyamu kenan kwanaki sun juya yau ba da shi ake yi ba to haka za ka samu yau in kana gwamna yanzu ma idan aka ce ka lissafa ɗansu gwamnonin wallahi wani ma ka manta da shi da shi mayaushe ya yi wa ayyamu yudawilu ha bainan nas wani shugaban kasan yau idan aka ce ka rufe ido ka lissafo da sauri sai ka samu wani ne kawai da wani aiki alheri za ka yi saurin tuna shi saura duk sun tafi wani ma yana nan da ransa din ma amma an manci ni kan wani na nan yana nan ba an ce ya rasu ba a'a bai rasu ba har ma an koza wa da ila har ma ana abin nan to Allah ya ce wa tilkal ayyamu duniyan haka take komai da komai yau kai ne gobe ba kai bane wanda ake gani ba shi din bane kuma gobe shi ne wani to haka Allah madaukakin sarki yake ina fata an gane yanda can yake tafiya ya'ya na sama haika ga ana wainawa ana waina sun da ina sun da ƙasa to idan mutum ya san da Allah duk shine mai waɗannan abubuwan wa mudawalatul ayyami bainan nas cewa shi mai shine mai jujjuya duniya da kwanaki tsakanin mutane ila gairi zalika min at-tasarrufati fil mamlakati yanda Allah yake tafiyar da al'amura a mamlakansa kingdom din shi allati la ya tasarrafu fiha siwahu wanda babu wanda ya isa yayi shishigi ya ce shi ma zai gudanar da wani abu to famarasimuhu nafizatun fiha kama ya sha'u to komai na Allah ayyuka na Allah masu zartuwa ne a cikin duniya kamar yadda Allah yake so kamar yadda yace yudabbirul amra minas sama'i Allah shine mai tafiyar da al'amuran nan duniyan nan gaba ɗaya daga sama daga sama yake tafiyar da dukkan al'amuran duniyan nan kaman a ce daga abuja ne ake tafiyar da al'amuran jihohin nan daga abuja shi ma Allah daga can sama a inda yake amma yake tafiyar da komai a duniyan nan yadda kake ganin shi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi zuwa ƙasa ya aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfa sanatin sannan kuma duk abinda Allah ya zartar ya tafi din nan sai kaga an tashi an koma sun koma zuwa ga Allah kan mala'ikunsa masu tafiyar da al'amura za ka ga sun tashi sun koma sama kamar yadda na yi bayani a jiya ne ko shekaran jiya mala'iku da suke aiki da daddare da mala'ikun da suke aiki da rana to idan za su yi handin over wa juna a sallan asuba suke haduwa laikun da suka aiki tun dare tun faduwar rana suka karba suna aiki suna aiki suna aiki sai an zo sallan asuba sai mala'ikun da za su fara daga fitowan alfijir din su kuma wanda za su karbi waɗannan su mahai su zo sai a haɗu a yi sallan asuba da su bayan sallan asuba sai waɗannan su yi ma waɗannan handin over su ci gaba da dukkan ayyuka da Allah ya ba su su rika tafiyar da al'amura sannan su kuma ɗannan su tashi zuwa ga sama saman kafin su shiga sama mu a iya kirgen mu din nan a tafiyan da za su yi na rana ɗaya kana migdaruhu eh, alfa sanatin kaman kwatankwacin shekaru dubu ne mu ana ƙasa annabi ya ce tsakanin sama ƙasa da sama ta ɗaya tafiya nawa shekara ɗari biyar ne kaurin saman kafin a huda shi ma ɗari biyar ne to tafiyan da mala'iku suke a yini ɗaya kawai idan za su tashi a yini ɗaya kawai kwatankwacin alfa sanatin shekara dubu ne faman waffa hadal mashhada haqqahu duk wanda ya bama wannan irin sunaye Allah da sifofin Allah haƙƙinsu na imani ma'arifatan wajen saninsu wa ubudiyatan da wajen ibada faqad istaghna bi rabbih eh ya wadatu da ubangijinsa wa kafahu kuma ubangijinka ya isan maka komai wa kazalika man shahida ilmahu almuhit duk musulmin da ya shaida ya tabbatar da Allah yana da ilimi yana sane da dukkan wani abin da ke faruwa kuma ilimin Allah a zagaye da komai ne ba abun da zai dan kubucewa Allah ko ya bacewa Allah a ce bai san da shi ba wa sam'uhu kuma duk bawan da ya imani ya shaida cewa jin Allah ba wani abun da ke hana shi wa basaruhu kuma duk wanda ya imani ganin Allah babu wani abin da ya isa ya shami ya shamuke shi bi ma'ana da za ka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ka je kai wani abu kana da yaƙini da imani da tabbacin cewa Allah yana kallon ka cewa ka shiga ƙasa ta bakwai ɗin ba zai hana ganin Allah daga inda yake cewa yana kallon ka wa hayatahu kuma ka san Allah nan baya mutuwa ka yi imani ka tabbatar ballantana a ce mutum ne yanzu ya mutu bari mu yi abin da muka ga dama wane ya mutu baya nan wa qayyumiyatuhu kuma ka san Allah shi tsayayye ne da kansa ba a jingine yake da wani ba ballantana a ce ran da wanda ka jingina a gare shi in ya faɗi kai ma ka faɗi wa ghairuha da makamantansu wala yurzaqu hadal mashhad babu irin wanda Allah yake musu ni'ima da baiwa su rika ganin waɗannan abubuwan kuma suna jin su a jiki illa sabiquna sai mutane masu rigaya zuwa ga ayyukan alkhairi almuqarrabuna waɗanda suka fi kusanci zuwa ga Allah su ne suke ganin wannan suke filin ɗin shi yanzu idan ka san Allah ya san komai naka kuma yana kallon ka yana jin ka zaka iya zuwa ka yi sabo a gaban shi yanzu a ce yanda ake zaune ina mutum ga mahaifin shi ga mahaifiyar shi ga kowa nashi suna zaune kararran misali zai iya zuwa da karo ya kwanta a gaban su me yasa mutum bai iya wannan saboda a ai suna kallon shi to ta ya za a yi allan da ba abin da yake shamuke shi tsakaninka da shi har mutum ya zo ya aikata wannan kuma kana da imani da yaƙini yana kallon ka ta ya za a yi mutu yayi to shine aka ce ba masu irin tsorata su su rika kawo irin wannan lokacin da za su yi sabo sai dai as-sabiquna al-muqarrabuna wanda Allah ya ba musu wanda suka fi kusanci da Allah Allah ya ce as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun to duk lokacin da mutum ya karanta irin waɗannan sifofin kaji Allah ya daidaita akan al'arshi Allah fa sami'un ne Allah fa basirun ne Allah fa kaza ne to ya kamata mutum wato ya tsoraci yin wani abu a gaban shi ya ji kunya saboda yana ganin ka mutum yana ganin in ya shiga ɗaki shikenan wannan bulo din zai hana Allah ya ga abin zai hana Allah ya ga abin da kake ba zai abin nan ba don an kashe wuta ayi menene sai ya hana Allah ganin ka to mutumin da yake halarto da irin waɗannan zai guji saɓa wa Allah domin ya san Allah yana kallon shi tambaya ta gaba ta saba'in da biyu ma ziddu tauhidil asma'i wa sifat menene kishiyan tauhidi bi ma'ana ta Allah wajen sifofinsa da sunayensa me kishiya me yake warware wannan tauhidin didduhu kishiyan tauhidin ta Allah wajen sunayensa da kisoyensa shine al-ilhad al-ilhad shine deviation mutum ya rika kautar da ma'anansu ga ma'anan kararra mutum ya rika menene ya rika kaucewa ya ki fassara su yadda suke shine a can a ƙasa a footnote na ɗaya aka ce al-ilhadu lughatan a luga a ma'anan shi al anil qasdi ka karkata daga abin da ake nufi da abu ka bashi wata ma'ana daban wal kuma ga abin da ake nufi da shi ina fata an gane misali Allah ya kira kanshi da suna ko ya ce wa kanshi yana da sifa kaza kai in ka zo fassara sai ka ɗan kauce haka wai kana jin tsoro in ka faɗi abun ƙarara kamar mutum ya rika jin yana jin nau ya ce Allah yana da ido ko ya rika jin nauyin cewa Allah yana da hannu ya ce a'a Allah yana da hannu bi ma'ana Allah yana da iko da da power ake nufi shine hannu anan wai shi yana ganin in yace Allah yana da hannu dinnan kaman ya kamanta hannun Allah da nan halittansa ne ka bar shi akan Allah yana da ido tunda yace tadribi a ayunina Allah yana da hannu tunda yace ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya iblis me ya hana ka kai wa annabi adam wanda na halitta da hannaye na me yasa ka kaki ka masa sujada innal ladhina yubayi'una Allah wa rasulahu inene innama yubayi'una Allah ko yadullahi fawqa aydihim duk wanda ya zo yawa annabin Allah mubaya'a haka ya masa mubaya'a ya yadda da Allah da manzonsa to hannun Allah yana saman nasu to tunda Allah ya ce yana da hannu in ka zo fassara irin wannan ka ce hannu amma idan ka kauce ka ce ai ai ai fawa yake nufi to wannan shine ilhadi shine ilhadi ai kudura Allah yake nufi kuduran shi akan abu ai a to in ka zo fassara al-qudratu kuma shi kuma fa ka ce al-yadu ai ikon Allah ake nufi to in ka zo al-qudratu ka ce me to almailu Allah ya ce wa kanshi kaza kai ka zo ka karkatar da ma'anan ka kai shi abin nan yanzu misali gwamna ne a jawabin shi ya zo ya yi wa mutane jawabi ya adresi nasu ya ce za a rarraba ma kowa buhun shinkafa ɗaɗɗaya ya gama ga ga speech ɗin shi ga rubutun shi duka shi ya rubuta kamar yadda Allah shi ya saukar da alkur'ani shi ya rubuta komai to sai ka zo ka ci a his excellency ai inda yace ce shinkafan nan za a bayar abinda ake nufi a mudun masara yake nufi ka duba mm. shi ya zo ya addressing ɗin mutane publicly a cikin jama'a ya yi bayani kowa za a bashi abin nan kai da ta zo ƙarin bayani a ah, salamu alaikum jama'a wato ba ku gane bayanin his excellency ba wato shinkafa buhu ɗaɗɗayan nan da ya ce ai mudun masara yake nufi mudu ɗaɗɗaya don Allah zai ji daɗin abin ka ɓata shi ne a wajen mutane ko ka gyara shi ne to shine Allah ya saukar da maganansa alkur'ani ya ce yadullahi hannun Allah Allah ya ce idona tajribi a ayunina ya faɗi koma da kai ya ce yana zuwa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ne rubuta a ƙur'ani ya bawa annabi a karanta mana sai kai ka zo ka ɗauka kace a jama'a wato yadullahi din nan abinda ake nufi ba a fahimta bane wato kudura ce ta Allah ake nufi fawansa wanda kuma kowa ko islamiyya ka shiga kasan alyadu wa gasulul yadaini ko dan islamiyya zai ce maka ma'anar alyadaini sai ka zo ka ce wai a'a abinda Allah yake nufi shi yasa Allah da yace ka bauta masa taya za a yi maka maganan da kuma ba mai gane ta sai wani da wani yanzu saboda Allah yana daga cikin adalci in ce maka wani zo da Allah je ka kawo ka sayo mun kaza sai da ka dawo sun ce maka ka sayo a eh, aina ka sayo kawo baka gane ba ne ai kawon da na ce abubakar gumi market nike nufi ina da ikon azabtar da kai ai ba zan taɓa azabtar da kai ba sai na maka bayani dalla-dalla ka gane sai ka saba ta ya za a yi ummaka magana amma in ce kuma wai opposite ɗinta nike nufi kuma ka zo ka yi ta ummaka azaba ko ba a gane logic ɗin ba to ta ya za a yi Allah ya saukar da sunayensa ce ina da hannu ina da kafa ina da kaza ina da kaza sifofi na kaza ne ni mai ji ne mai gani ne sannan mutum ya zo wajen tafsiri ya rika ƙin bayyana waɗannan abubuwan yana ɗan kwana da su ya nemi wata ma'ana daban ya bama wannan ya nemi wata da ma'ana daban ya bama wannan wai shi yana ganin in ya faɗa ɗin kamar bai yi respectin Allah ba ko kuma ya kamanta wannan sifa ta Allah da ta mutane wannan shine ilhad ضده كيشيا توحيد الأسماء والحسنى شين الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته كريكا دوجين فسر آية eh wai don kaga irin masu aikata abun he ka zo fassara aya sai ka ɗan yi kwana da ka haɗa ido da wani he kai kwana da fassara ka ƙi ka faɗe ta yadda Allah ya faɗe ta to wannan shine ake kira ilhadi Wahuwa huwa anwa'in ilhadi karkata ma'anan sifofin Allah da ba su wata ma'ana daban da sunayen Allah daban ko karkata ma'anan wata aya a fassara ta da wata ma'ana daban irin wannan ya kasu kashi uku akwai ilhadul mushrikin akwai na farko wanda mushrikai suka yi allazina adalu bi asma'illahi ta'ala amma alaihi wanda suka karkatar da ma'anan sunayen Allah suka karkatar da ma'anan sunayen Allah suka bashi wata ma'ana daban wasammu biha authanahum suka kira gumakansu da sunayen uh, fazadu wa naqasu suka tawaye sunan Allah suka zo kuma sai suka ƙara wani barnan suka bawa gumakansu irinsu fashtaqu muduba yanda suka yi deducting allata daga al'ilahu Allahu ladhi la ilaha illahu al'ilahu ɗin Allah abin bauta sai su suka cire kun da yake al'ilahu a nan sifa ce ta masculine gender ne sai suka deducting allata feminine gender wato sifa ta mace daga wannan sai ku ce ku kuna da allahu mu muna da allata suka zo al'azizu daga cikin sunayen Allah sai suka cire al'uzza ko kuna da al'azizu mu muna da al'azizu su suna da uzza suka samo almanan mai yawan kyauta mai yawan baiwa sai suka cire almanata mu muna da allahu al'azizu almannanu su kuma suna da allata wal uzza wa manata kaga wannan ilhadi ne ilhadi ne canja sunan Allah Allah ya ce al'ilahu suka ce allata ya ce ni al'azizu ne sai suka ce al'uzza ni almannanu ne suka ce almanata to kaga sun fidda abin nan ɗin suka manna wa gumakansu suka tawaina Allah suka ba sunayen su eh, gumakansu to wannan na mushrikai abin da suka yi kenan na biyu ilhadul mushabbihati masu kamanta Allah da wani alladhina yukayyifuna sifatillah wanda suke bayyana hakikanin sunayen Allah sifofin Allah yanda suke ai kaga muna tabbatar da sunan Allah idan Allah ya ce as-sami'u Allah mai ji ne wani irin ji mu ce ba mu sani ba ko babu kaifa to su he su yi kokari sun bayyana maka yanda yake din a rabbuka wal malaku saffan Allah ya ce zai zo da shi da mala'ikunsa a filin tashin kiyama sai su yi ƙoƙari sai sun demonstrating su nuna maka irin yadda zuwan yake alhalin ahlu sunna kuma yuthbitu lillahi min sifati wal asma'i ma athbata Allah li nafsihi wa rasuluhu min duni takyifin wala ta'tilin wala tahrifin wala tamsilin wala tashbihin li'annahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir so he sun nuna maka yadda abun yake karara alhalin su ga Allah ba basu ga kuma mai kama da Allah ba duba alladhina yukayyifuna sifati Allah ta'ala wa yushabbihunaha suna kamanta sifofin Allah bi sifati khalqihi da sifofin halitta halittunsa Wahuwa huwa muqabilun li ilhadil mushrikin shi ɗaya yake da irin na mushrikai fa'ula'ika mu duba waɗancan tsawwalul mahluka bi rabbil alamin sun daidaita wato abin halittansu eh da ubangiji wa ha'ula'i ja'aluhu waɗannan ko sun ka sanya Allah bi manzilatil ajisami tamkar wani jiki ne al halittacce wa shabbahu biha ta'ala wa taƙaddasa. suka kamanta Allah da shi wa iyazu billah A الثالث na uku ilhadun nufati akwai wanda kuma almu'attilatu akwai wanda su kuma sai suka yi menene suka yi abandoning suka yi condemning din sifofin Allah sai suka bar sunayen kawai kamar yanzu sai su cewa Allah shi almaliku ne a suna amma biduni mulkin bila mulkin bai da mulkin al'alimu ne kawai shi Allah a suna amma biduni ilmin ba ilimi al'azizu mabuwayi ne al'azizu eh, eh, mabuwayi ne biduni izzatin ba tare da izza ba ba tare da buwayar ba as-sami'u mai ji ne amma bila sam'in ba tare da jin ba albasiru mai gani ne amma ba tare da ganin ba sai suka kore sifofin suka bar zallan sunayen to haka su kuma suka duk wata sifa ta Allah sai suka share ta suka ce eh malan ne a suna kai amma ba tare da ilimin ba sarki ne a suna amma ba tare da mulkin ba mai gani ne amma ba tare da ganin ba mai ji ne amma ba tare da jin ba su kuma haka suka zo suka bar only names din Allah suka yi condemning attributes na Allah sunayen gaba ɗaya suka ce su suka suka yi imani da su shine al-mu'attila kai condemning abu kai deleting din ka share shi shine at-ta'til wahum kismani su masu wannan akidar sun kasu kashi biyu kismun asbatu alfaza asma'ihi ta'ala bangare na farko sun tabbatar da lafuzozin sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Quddus salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu wa nafau anhu ma tadammanahu sai suka kore abinda sunayen yayi containing yake dauke da shi na sifofi al-kamal faqalu sai suna cewa Allahu dai Ar-Rahmanu Rahimun ne amma bila rahmati ba rahamar a sunan ne mai rahama ne mai jin kai amma ba rahamar sunan ne kawai alimun bila ilmin shi alimun ne a suna kawai amma ba ilimin sami'un ne a wajen suna amma bila sam'in ba tare da jin ba basirun ne mai gani ne a suna kawai amma ba tare da ganin ba kadirun mai iko ne amma ba tare da ikon ba a sunan ne kawai ake kiran shi kadiru yanzu mu a sunaye ba ana kiran mutum mai kuɗi ba ko ba haka ba yana da kuɗin to suka ce exactly Allah yana ansa sunayen kawai amma abinda sunan ya kunsa na sifa babu shi ina fata an gane ko wa aqradu baqiyata haka zalika dukkan saunan sauran sunayen Allah haka suka yi applying din su yanda mu na faɗi wannan wa qismun bangare na biyu sarrahu bi nafil asma'i wa mutadamminatiha bil kulliya waɗansu kuma da sunayen Allah da sifofin ma gaba ɗaya sun kore babu babu arrahmanu babu arrahmatu din babu al'alimu babu al'ilmu din babu as-sami'u babu abin ne wasafuhu bil adam suka ce Allah dai Allah dai wani abu ne baya gabas baya yamma baya arewa baya kudu baya sama baya ƙasa baya cikin duniya baya wajen duniya mutumin da ya ce wannan abu bi ma'ana abun nan kenan bi ma'ana babu kenan babu amma ya imani yana nan amma baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya sama baya kasa baya cikin duniyan nan kuma baya wajenta shine wa wasafuhu bil adam al mahab suka sifanta Allah da tsantsar rashi abu in aka ce rashi ne babu shi baka ganin shi baka taba shi baka jin shi baka filin din shi baya sama baya kasa baya waje baya ciki kaga allazi la isma lahu kenan abunda ba aka ce bai da suna wala sifata kuma bai da sifa me kenan babu kenan subhanallahi wa ta'ala kai sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki amma ya qulu zalimuna game da abin da azzalimai suka faɗa masa aljahiduna masu musun kasancewan Allah yana nan